zaben bana hadara ta yi girgiza ah! Ah, ta yi girgiza eh, eh, eh, hadara ta yi girgiza bana mm, ta girgizo abubuwa da yawa ta girgizo abubuwa da yawa ta girgizo abubuwa da yawa e wai ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai kama hannun ibrahim inyas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 kuma sun raina manzan Allah da ya ba shi irin wannan girmamawa da Allah yakan iya turo a cikin al'ummunsa masu daraja da kima su ba su san da wannan ba ah, kuma sai su kuma sukan so su yi son zuciya in abu ya faru a cikinsu sai su boye amma in suka gana wasu su fito suna bayyanawa kun ji na cewa halara ta yi girgiza ƙa lalle bana halara ta yi girgiza ya eh, hakika a buruntu halala ta girgiza kuma za mu kunno maka abubuwan da saudiya suka yi a bana amma kafin mu zo wannan din sannan kuma ya kawo labarin cewa shi ibrahim inyas wai a ranar kiyama manzon allah zai kama hannunsa ya yi alfahari da shi cewa wani annabi ne yake da irin wannan abin wannan wani bayani ne takaitacce wanda shi ibrahim yakan fata allah ya yi masa haka a ranar kiyama kuma farko inda ma ya fara bayani kaji yadda ya nuna girman manzan allah ɗin kafin ya fito yake so ya ga abin da allah ya yake so ya yi masa a nan ajiwa ne na shida shi yana cewa أتعرف من أهواه هاكا محمدا نبي لكل الأنبياء ووصابك أتعرفه ذاك الشبيء وإنه لو الحمد في كفيه والكل رامك أتعرف طه من يلوز بهكوه أبو البشر الآلي وبرهم لاهقو ونوح وموسى ثم عيسى وكلهم يرى أن هذا بشفاءة لائق فيشفع محمود المقام مشفعا وموطا سؤالا وهو بالحق واثق شوية أراني التي أرمكنا وهو أرجت باتا منه تبدو خوارق إذا تبت الخادي إلي فإنه يغدي زلام نوره والحقائق ويلحقني بالسابقين تقرما يباسطني في جمعه ويعانق ويسمع مني ذكره ومديحه يفاخر بي في الأنبياء ويرافق أقول له صحابي وأعلى مودتي فقال الهلو ساب الهديمة سابقوا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب ساجلوا وتسابقوا برنتو كجدا غاريمو gabar mu da kayan gidanmu sha sa Allah ya ce fasalu ahla zikiri in kuntum la ka ji shehu abin da ya ce a tarifu man ahwahu shin ka san wannan wanda muke son sannan kuwa hakan da gaske ka sani kai buruntu muhammadan shine fa muna maganan annabi muhammadu ne ka san annabi muhammadu buruntu shine shehu ya ce nabiyyun li kulli anbiya'i sorry da Allah ashe ban da ko abin murya ba ai mun abuwa ban sa abin tace magana ba na manta saboda haka shai yana magana ce a halarar soyayya saboda haka idan aka yi magana cikin abin da ba ku sani ba sai ku zo ku yi tabargaza ku zo ku kwanyata almajiranku da kansu su gane cewa ku abin nan ka fahimci zancen buruntu to ga yadda al'amarin yake da Allah ku daina jahilci a zamanin nan ba zamanin jahilci ba ba zamanin da eh, in ku kai magana za mu saurara muku ba ne a ku yanzu ta kare shine shau yace ce a man a'awahu hakan muhammadan shin buruntu ka san wannan wanda muke son sannan kuwa ka san gaske shin ka san ma annabi muhammad da muke magana nan da gaske ka san shi kuwa in baka san shi ba nabiyyin li kullil anbiya'i shine annabin dukkanin annabawa wa huwa sabiqun gaba daya shi yake gabansu. su muhammadu rasulullah a shin ka san shi kuwa za ka shafi'u muna magana ne fa wannan mai ceto muhammadu rasulullahi wa innahu shi wannan annabi muhammadu da muke sonsa muke tuciya da shi liwal hamdi fi kaffaihi wannan fa tuta ta godiya a hannunsa yake a sa'an yabu asaka rabbuka makaman mahamudan a tarifu ba shin ka san waye muke magana ko a tarifu ba ka san annabi muhammadu mai suna ba nan kuwa buruntu ka san shi in baka san shi ba man yaluzu bi hikuhi wanda za su zo su raba da gezarsa ma'ana wanda za su yi kamun kaba da shi wanda za su zo su lebe a cikin inuwarsa ba irin ka bane ba iri na ba abul basharil ali baban mu annabi adamu ma zai gudu ya zo ya buya a karkashin tutar manzon Allah al'ali madaukaki wa barhamu laiku to ka ji da aka ce wai shehu ibrahim manzala zai kama hannunsa ya alfahari da shi to je ka ji yadda ab shehu ibrahim ya ce a rani ma al'illati yadda kuke gani fa tare da illoli da nake da shi kana ji tun farko tukunan in da ake yi ba kun bar gemu ba ku san mutuncin gemu ba armuku na hawahu kyau ya ce to zan dubi santa inda manzon Allah yake a ranar kiyama zan dubi santansa ina ta Eh? ka ji urajji tifatan ina kaunan eh? manzon Allah ya juyo Allah ya hada fuska na da fuskansa in ku haka ta faru eh? tabdul hawariku to insha Allah ina kaunan abin da ya kece hankali zai faru a wannan gurin Izal tabatal hadi ilayya fa innahu in dai fa manzon Allah ya juyo muka yi ido hudu da shi Wanzan Allah alhadi mai shiryarwa ya juye zuwa gare ni muka ido hudu da shi to fa hu yugaddi zalami duk wannan duhun na laifuffukan nawa Wanzan Allah zai shafe su ya wanke su nuruhu wal haqa'iqu hasken manzon Allah da hakikokin manzon Allah to zai zo gaba daya ya wanke zunubaina in shiga cikin ceton Muhammadu Rasulullahi kamar can. ويلحقني بالسابقين تقرما يباسطني في جمعه ويعانق زي ni cikin sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar to kuma ka hana in Allah ba zai iya yi hakan ba <laughs> mutane ba ku san girman manzon Allah ba ba ku san girman Allah ba amma yau duk zamu fayyace maka a cikin hadisai kana fahimta zancen wa yulhiquni bi sabiqina zai sada ni da as-sabiquna al-awwaluna min al wal ansar wa ma zalika ala alalahi bi aziz dattijo mai gemu inna zalika ala Allah yasirun takarruman kaji abu ne yake takarruman dan karamci irin na manzon Allah manzon Allah da ya bai wa kututtube dabino aljanna a nan duniya mun gani an gaya mana labari mun yadda kututtube dabino <laughs> amma kake bakin cikin wani wani an ce Allah zai sa da shida awwaluna sabiquna ko Allah ya manzo Allah ya kama hannunsa ya yi alfahari da shi to za a yi alfahari da irin ku ne masu cewa iyayensa suna wuta masu cewa suna yana fasari a saye masu cewa mun azawala mutum ne to zai alfahari da irin ku ne buruntu annabi ba zai ko mu ba mu alfahari da ku balle manzon Allah sayyidul wujudi ka fahimci zancen ويلحقني بسابقين تكرما sa da ni da eh, wanda suka shude manya manya manza Allah ya sa ni cikin sahabbansa amma zalika ala labi aziz yubasituni fi jam'ihi wa yu'aniku ya sa ni cikin taronsa cikin al'ummansa manzan Allah ya rungume ni Muhammadu Rasulullahi saboda manza Allah mai karamci ne duk wanda ya yi masa sai ya saka masa wallahi ta'ala duk wanda ya yi masa duk wanda ya so shi manzo Allah ya ce almar'u ma man ahabba hadisin Anas dan Maliku baka karanta ba buruntu Anas ya ce tun da muka shiga musulunci ba mu taba jin kalman da ya faranta mana rai ba kamar kalman da manzo ya ce almar'u ma man ahabba duniya wal akhirati duniya da lahira manzo Allah yana tare da masoyansa ka fahimta can? manzo wa yurafiku to ka ji maganan inda yake to a ranar mashe ibrahim ya ce wa yasma'u minni zikirahu wa madihahu yufakhiru bi fil anbiya wa yurafiqu wa yasma'u minni zikirahu wa a ranar kiyama mashe ibrahim ya ce sai na rangada masa sai na yabe shi a filin kiyama in yabe shi in jinjina masa kamar yadda nake a duniya shine sana'a na a cikin kabari mashe ibrahim ya ce sai na rangada masa za a bi ubadu fil kabri innani bi zikiri rasulallahi wakta sawa'i wannan mutum ai dole annabi ya alfahari da shi a ranar kiyama malam buruntu kamar zan jago to a ranar kiyama ma yace in na tashi sahabi ya zo ya ce rasulullahi matasa yaushe za a yi tashin alkiyama a atalaha mai ka tana da masa ya ce wallahi rasulullahi ba yawan sallah ba yawan zakka ba to me kake shi ce walakin ni uhibbullaha war rasulu ni ina son Allah da manzansa manzala ya ce masa almar'u ma ahabba da son manzan Allah ake tutiya amma wai kai na gani ko wannan gemun naka me zai amfana buruntu <laughs> malam tijani buruntu baka gaji mai sunan ka ba wallahi tallahi to kaji yufakhiru bi fil anbiya wa yurafiqu shay ibrahim ya ce manzala zai alfahari nadi zai yi alfahari da ni a ranar kiyama fil anbiya a cikin annabawa wannan kuma ai da yawa ya faru a cikin magabata hadisai sun tabbatar da haka bari mu dawo da farko hmm? wa yurafiku sai bari mu gama da baitutukan tukunan zai ce to zo mu tafi masoyina ya kama hannuna hmm? wannan fa duka ana imajinin ne saboda soyayya da yake kaunarka da bawa cewa lalle ko kana tsammanin manzon Allah zai yi maka saboda me ya san irin karamci na manzon Allah ba ce wai dole ba ne <laughs> kaje ko in farko mashasa ya ce maka eh? urar jiti fatan ina kauna kauna ya fahimta zancen ko to idan ko manzon Allah zan rangada masa a filin kiyama zan ambaci zan yi yabonsa zan ambace shi yufakiru bi zai yi alfahari na difil anbiya a cikin annabawa wa yurafiku zai ce zo mu tafi sai in ce masa aqulu lahu sahabi a rasulullahi akwai masoya na fa in ka kama hannu na ni kadai muka tafi yaya na kuma hmm? sahabi hmm? aqulu lahu sahabi ina da abokanai ina da almajirai na wa ahla mawaddati da masu sananin na ya rasulullahi fa qala hulu sabal hadimi tusabiku sai manzo ce kuma almajirai da masoya na shi ibrahim ku zo dukkanin mu tafi wannan ai shine shafa'atul uzuma da ake magana to mu dawo kan hadisai yanzu buruntu <laughs> eh shehu buruntu <laughs> mutane sun bar gemu ba san kimar gemu ba to an ibnu umar radiyallahu anhu anna rasulullah idan ya raka gawan yana da kera guda daya manzo da ce kullu cin kowane kera guda daya din mislu jabalul uhud kwatankwacin dutsen uhud ne sai aka ba su kera da daya suma utiya ahlul injili injila sai aka baiwa ma'abotan injila injila fa amilu su suka yi aiki daga azahar ila salatul asri zuwa ga sallar la'asar. suma ajazu suma suka kasa suka gaji Eh? suka ce ubangiji mun gaji ya isa haka fa utu kiratan kiratan sai su ma aka ba su kira da daya da daya summa utina alqur'ana manzo Allah ce sai Allah ya ba mu alqur'ani mai girma fa amilna sai muka yi aiki ila gurubi shamsi zuwa ga faduwar rana kawai daga la'asa zuwa magariba muka yi shine dadewan mu da shine kuma yawan aikin mu fa utina qirataini qirataini sai Allah ya ba mu kira guda biyu saboda mu al'umman annabi Muhammadu ne <laughs> buruntu kawai yi zace ko to sai irin tunaninka da basirarka sai ya kama mutanen yahudu da nasara sai suka kai kukansu hmm? fakala ahalul kitabai ne wayannan ma abota littafi guda biyu sai suka ce ma'ana yahudu da nasara ai rabbana ya ka ai ya ubangijinmu a taita haula kira taini ka baiwa wayannan kira guda biyu wa a taita na kiratan kiratan mu kuma ka ba mu kira guda ɗaɗɗaya wa nanu kuna aksara amalan mu ne muka yi aiki mai yawa mu muka dade a duniya wani yanayin shekara dubu wani sama da shekara dubu sannan ka ɗauka ka ba mu kira da ɗaya wayannan sun zo sun yi shekaru kaɗan sun yi aiki kaɗan kuma ka ba su kira guda biyu ya ubangiji me haka faƙala Allah azza wa jalla wurin mun zo ka? <laughs> shi malami ka gane ko hal zalamtukum shin na zalunce ku ne tambayan da Allah ya yi musu kenan hal zalamtukum shin wai na zalunce ku ne ai na baku iya gwargwadon aikin ku ko ban baku ba suka ce hmm? hal zalamtukum min kum min shay'in cikin ladan ku akwai abu da na zalunce ku da kuka yi aikin ban baku daidai da aikin ku ba qalu la wallahi baka zalunce mu baya ubangiji ka ba mu daidai amma abinda muke magana su wayannan shekaru kaɗan suka yi su tuna au sabu'una ka ba su kira guda biyu mu mun yi shekara dubu sama da dubu hmm? shekara ɗarurruka kuma ga aiki mai yawa amma kira na ɗaya Shi ne muka yi kuka ya ce to amma dai na zalunce ku ban ba ku hakkin ku ba suka ce eh kwarai ku ya ubangiji ka ba mu aikin mu kala ka ji abin da Allah ya ce buruntu wa <laughs> huwa fadli ya ce wannan fadala ta ce wannan fadala ta ce fadala ta ce wannan utihi man a sha'u zan baiwa wanda na ga dama wannan falalata ce ba za ku yi min shishigi ba a cikin falalata zan baiwa wanda na ga dama falalata <laughs> burundu <laughs> yanzu kai ma kana so ka zama ka zama hude ka zama banasare kana tuhumar ubangiji cikin rahama da ni'imansa da falalan da yake wa bayinsa wanda ya so wanda ya ga dama buruntu ina aikin hankali <laughs> ka gane ko to saboda haka Hmm? kuma ka gane eh, yanayin al'umman manzan Allah kana cewa ina abokinsa a babakar ina umaru ina usmanu ina saboda ka rudar da mahaukata ka rudar da jahilai wanda ba san addini ba in aka kamar kana gani cewa a ah, an zo an fifita shai ibrahim ne a kan sahabbai to in ka ɗauko wannan ka'idan to tun farko ma to ga yadda Allah ya yi ka ji ko yahudawa ga yadda suka yi to yanzu kana sama Yahuda nan fa duk cikin al'ummomi ba masu yawan annabawansu amma gashi Allah ya bamu mu al'umma manzan Allah kira guda biyu su ya bamu su kira guda ɗaya yanzu kana tuhumar Allah da rashin adalci kenan shi kuma Allah ya ce zalika fadli wannan falalata ce utihi man asha'u man asha'u zan baiwa wanda na ga dama falalata ce wannan to ka ji kuma Allah ya ce an abi hurairah radiyallahu anhu na nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yab'asu li hadhihi ummati ra'asi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha Allah zai tada a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammadu a kowane shekara ɗari sai ya turo wanda zai jaddada addini sai Allah ya turo wanda zai jaddada addininsa a kowane shekara ɗari رواه abu dawuda wal والبيهقي wal bai hakiyu to ko ka sani na shehu ibrahim yana cikin mujaddadin sa? <laughs> mutane sun tara ciyawa ba su san me magana addini ba eh to muje je an anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ummati kaji tankwacin al'umma na al'umman manzon Allah ga yadda suke wato Shi ne kwatankwacin masalu ummati kwatankwacin al'umma na masalu maɓarin kwatankwacin kamar a ah, kwatankwacin kamar ruwan sama ne in ji manzan Allah masalu ummati masalu maɓarin kwatankwacin al'umma na kwatankwacin ruwan sama ne la yudra awwalahu khairun am akhirahu shin ruwan sama kam na farkon ne mafi alkhairi ma'ana ruwan sama da aka yi na farko shi ne mafi alkhairi ko kuma na karshe da ake yi so ne mafi alkhairi ka dubi kafasitin yadda manzo ya kwatanta al'ummansa buruntu Zaka ka yi wa manzon Allah shishigi masalu ummati kwatankwacin al'umma na hmm? masalul matsari kamar ruwan sama ne la yudra ba a sani ba awwalahu khairun am akhirahu farkon ne na alheri ko na karshen na farko in ba a yi ba ba za a yi shukan ba ma na karshe kuma idan ba a yi ba za a yi fari kaga kowanne yana da kapasitinsa. gadina atainahu min ladunna ilma haka Allah ya wa kana Allah Musa halatta biyu ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan abinda malamai aka ittifaki shine hadiru waliyi ne wasu suka ce a'a annabi ne to ni anan nake cewa kaddara ma annabi ne in ma hadir ya zama annabi har yanzu annabi Musa yana gaba da shi saboda annabi Musa yana cikin manzanni 313 dauko har yanzu hajir kace shi ma manzo ne har yanzu annabi Musa yana gaba da shi saboda annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusuli wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa Musa wa Isa na Maryama kaga dole ka hakura a daraja da kima da daukaka annabi Musa yana gaba da hajir amma Allah ya turo annabi Musa wajen hajir yana cewa halatta biyu ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan hajir wali yana cewa masa kala inna kallan tastati ma'i sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubran qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra ana nabin Allah ne gashi nan waliyin Allah yana karantar da shi kuma Allah ne ya ce je wajen to mu dawo buruntu a irin tunaninka da kwakwalwarka annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga hadisin shi ma'ana. Hmm? ga shi ma hadisin anan Allah ya aiko da eh Allah ya aiko da hadir eh? hadir ba hadir oh, sorry to say ba hadir ba waisul karni hmm? waisul karni Allah ya aiko shi zuwa ga wajen wa eh? wajen Allah yana manzo Allah yana gaya wa sahabbansa hmm? idan suka yi zamani da hmm? wai karni to su zo su nemi albarkacinsa hmm? su zo su nemi tabarruki a wajen hmm? wai sulkarni to ina ji gudun da na sa alaman ku ya fita wai sulkani nan kuma duk malamai sun tabbatar shi tabi'i ne hmm? dukka malaman malaman duniya sun tabbatar hmm? shi tabi'i ne amma ga shi nan hmm? yana tare da al'umman manzala ya ce saidina abubakar din yana ciki na umaru yana ciki idan suka zo idan suka zo suka haɗu da waisul karni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su je ya yi musu addu'a hmm? ya je ya yi musu abu musa ash'ari alhamdulillah shi nan hmm? Hairu tabi'ina mafificin tabi'in waisul karni radiyallahu anhu waisul karni manzan Allah da kansa ne ya ce yanzu kana cewa ina abubakar nashi ina umaru nashi ina usmanu nashi ina aliyu nashi ha wannan maziya ce wannan falala ce wanda dazu kamar maka faɗa cewa hm, zalika fadli wannan fadala ta ce utihi man asha zan baiwa wanda na so na ga dama to ga uwaisul karni manzan Allah ne ya gaya wa sayyidina abubakar su sayyidina abubakar da umaru da usmanu da aliyu hmm? cewa hmm? inna rasulullahi sallallahu alaihi qala inna rajulan yatikum min al-yaman yuqalu lahu uwaisu la yada'u bil yamani ghayra umman ummun lahu qad kana bihi bayadun fada Allahu fa azhaba anhu illa maudi a dinarin aw dirhamin faman laqiyahu wa da wake magana da sahabbai faman laqiya faman laqiyahu minkum duk wanda ya gamu da shi fal yastaghfir lakum to ya nema muku gafara ya zaka yi da wani hadisi waisul karni yana daga cikin a ah, ah, hadisin abinda ya tabbatar eh, shine lahu walidatun fa huwa biha barrun law aqsama ala Allah la abarrahu yana da makamin in ya gansa da Allah sai Allah ya kubutar da rantsuwansa in ya ce wallahi tallahi yanzu da sai an yi ruwa ko a sakiyar rani ne sai an yi ruwa zala ya ce sai na abu so sai na abubakar da umaru da usmanu kuma sun zo sun gamu da sai na umaru kuma sai na umaru ya nemi ya yi masa addu'a to ya zaka ce da wannan hadisin kuma malam mai dogon gemu an fahimci zancen to saboda haka mu je a gurguje har yanzu ga hadisai hmm? mu je a gurguje har yanzu ga hadisai su kuma ba mu san me zaka ce da su ba Wanzala hmm? yana cewa sayati zamanun a fi dinihi القابل على الجمر للآمل فيه أجر خمسين وفي رواية سبعين قالوا يا رسول الله منا أو منهم قال بل منكم لأنكم تجدون في الخير أوانا وهم لا يجدون أوانا أو كما قال وفي رواية تاتي أيام للآمل فيها أجر خمسين كيل منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي من hadisi abi sa'alabata marfu'an hadisi ya zo <clears throat> manzala sallallahu yana cewa akwai wani zamani da zai zo masu riko da addini a wannan zamanin eh, kamar masu rike da garwashin wuta ne a hannunsu kamar haka ne manzala ya kwatanta su saboda haka manzala ya ce to a wannan lokacin mai aiki mai aiki a cikinsu eh, fihi ajiru hamsina yana da ladan mutum hamsin ba mutum ɗaya ba mutum hamsin lada mutum hamsin kuma a ƙarshen zamani ne za su zo a cikin al'umman manzan Allah wa fi ruwayatin kai a wata ruwaya ma saba'in na manzan Allah ya ce ladan mutum saba'in shi ba wannan ba sahabi wancan wannan karshen zamanin manzo Allah ce bal minkum irin mutane sahabbai guda hamsin a wata ruwaya ko saba'in kuma duk wani abin ba abin da ya jawo muku saboda raina annabi da kuke yi saboda ba su ba ganin kimar Allah da kimar manzansa me a ciki dan Allah Allah ya ce Allah ina kaunan manzo Allah ya yi alfahari da ni a cikin al'ummansa duk annabawa akwai waɗanda suke alfahari da su a cikin da yanzu na fada ga annabi suleiman ga abin da ya faru a zamaninsa ga annabi musa ga shi na allah ya hada shi da hadir kana so ka ce mun hadir ya fi shi a'a maziya ce kamar manzala da ya ce wanda ya karanta kulhu wallahu kafa uku daidai yake da wanda ya sauke alkur'ani allah ya bamu dare guda daya hairun min alfi shahar iya irin wayan nan ne maziya ce falala ce saboda Allah ya ɗaukaka mu Allah ya girmama mu sai me in aka ce maka idan wani ya shiga ɗari ka Allah zai gafarta wa kakanninsa da iyayensa sai me a ciki ku kawai burinku hmm? ku ɗauki al'umman manzan Allah ku kai su wuta shine burinku ku mu kuma burinmu ba mu ki duk duniya su shiga aljanna ba wannan shine bambancin mu da ku a wani hadisi manzo Allah cewa akwai wasu mutane za su zo su bayyana a ƙarshen zamani a cikin al'umma na wayannan mutane inda zaka ce musu su dauki duk abin da suka mallaka duk abin da suka suka suke da shi na dukiya su bayar dan su yi min gani guda daya manzon Allah ya yi mana shaida da cewa za mu bayar dan mu yi wa manzon Allah kallo guda daya to buruntu ga kuma a ah, saraba ga saraba ya ce ai halara ta yi girgiza ai ga inda halaran ta yi girgiza ga inda halara ta yi girgiza dubi wani wani dan uwanka ta yi duk wanda kaga mana dan iska <laughs> haka ibn taymiya ya fada haka ibn bas ya fada haka albani ya fada dukkan malamai suna suke tafiya <laughs> Allah yanzu wannan shi ma alu suna ne ko salafiya <laughs> yanzu da Allah ku dubi gemu a gurin nan da Allah ku dubi gemu yanzu in ka biya wayannan gemu ba za ka saya ba za a barka a tasha a tafi ba <laughs> Ini kawai dan gemu ne mutum ya tara ya zo ya gaya maka duk maganar da ka ya faɗa kawai ka yadda. <laughs> Inna lillahi raji'un. To ga kuma halara ta girgiza na biyu. <laughs> Buruntu ga halara ta girgiza a Saudiya aka yi wannan. السلام عليكم اخواني شوفوا هذا المقطع وراجعت لكم يشهد تاريخ الأمة عهرا وسقوطا وخزيا كالذي وصلت إليه السعودية شاهدوا الذي يحصل في موسم الرياض وبمناسبة عيد العهر الوطني السعودي يستقبلون فرقة تغني بآيات القرآن الكريم بصورة مبتذلة شيطانية شفتوا أحبائي هذا هو عمقنا العربي هذا هو الإسلام الذي يدعونه إخواني إذا تماهينا واسترخينا وإذا خضعنا إلى اليهود وطبعنا وياهم فستكون هذه النتيجة فأبسط ما يصنعون بديننا هو تحويل القرآن الكريم إلى أغاني راب وآيات القرآن سوف تغنى بهذه اللهجة وبهذه الطريقة الشيطانية yan uwa kun ji abin da baiwar Allah nan ta faɗa wannan shi ba abin dariya ba ne sai dai abin kuka abin kuka a Saudiya aka yi a maulidin samun yancin Saudiya Qur'ani ne ake rab da ita Qur'ani ne bari ku ji السلام عليكم اخواني شوفوا هذا المقطع وراجعت لكم وجمع الشمس والقمر قرآني ne ake rab da ita a ina a Saudiya Qur'ani ne ake rabda ita a ina buruntu kaji wannan ya kulul insano yau mai jin لم يشهد تاريخ عهرا وسقوطا كجي ابو السلام عليكم اخواني شوفوا هذا المقطع وراجعتي لكم لكل انسان يوم يومئذ اين المطر؟ لم يشهد تاريخ الامه عهرا وسقوطا وخزيا كالذي وصلت اليه السعوديه. شاهدوا الذي يحصل في موسم الرياض وبمناسبة عيد العهر الوطني السعودي يستقبلون فرقة غني بآيات القرآن الكريم بصورة مبتذلة شيء يوزو fito kun yi magana akan wannan iskanci da aka yi ba a saudiya ba ku fito kun zo kun tara gemu hmm? kuna halalatar girgiza iya gurin sharri nan ita ce idon ku yake kallo duk alkhairi da aka yi akan maulidin manzon Allah ba shi kuke kallo ba sai wasu wanda fasikai suka je suka yi wani abin da bai dace ba ma al'adu ita adalci al-musawatu fil hukmi bainan nasi daidaita tsakanin mutane a cikin hukunci yanzu dai gashi nan ya kula yau mai zana rab ake yi da qur'ani to yaya da halarar ta girgiza ya zai haɗu rab da alkur'ani da ayoyin Allah hmm? abamal ababuruntu kun tara gemu hmm? kai